يوم ba haka kafin shiga sabon karatunmu a yau a satin da ya gabata an yi min tambaya game da abin da makaranta ya wuce a daidai karshen shafi na sha uku inda malam ya matashi ya da cewa wa'alam rahimakallah أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال yake cewa ka sani Allah ya ji ɗanka da rahama hakika babu kiyasi a cikin sunna kuma ba a buga wa sunna misali muka ce wajen bayani akan wannan ina iya ɗaukan abin da aka ce wato na bayani ne na da ya zo daga bakin manzo to ba ka iya kwatanta shi da wani bayani da ba na manzo ba a zo ana cewa manzan Allah ya ce kaza sai ka ce wa ma ai ya ce kaza to kama kana kawo wani kwatankwacin maganar da kake ga za a iya kwatanta ta da ta manzo a nan kana buga misali da wani magana da ba ta manzo ba akan ta manzo kamar wani gwara kake yi to wannan bai halatta a musulunci irin wannan ya faru cikin magabata sahabbai suka naba ransu da fushin su ya suna cewa manzon Allah ya ce kaza zuwa cewa wani abubakar ya ce kaza ko umar ya ce kaza to saboda haka kuma sannan ba za ka kalli wani abu na sunna ka ce za ka kwatanta wani abu da kake ga ai kamar zubin kaza ne ka sa wannan abin da kake kwatance da shi ne daga baya ke zama kamar faɗar manzo a matsayin wata suna da za a bi mun yi wannan bayanin a bayanin da ya gabata to nan an ɗauki sunna a ma'anar bayanin da ya zo daga manzo wanda ba ƙura'ani wanda galibi malaman fikihu su suke da wannan bayanin amma su malaman aƙida kamar yadda ya faro mana littafin ya ce sunna ita ce musulunci kuma musulunci shine sunna ko muka ce fassarar sunna a gurin malaman aƙida ya sha bamban ko ta sha bamban da fassarar sunna a gurin malaman fikihu saboda haka shine malamai suke cewa to a nan sunna za a ɗauke ta da ma'ana aƙida ƙudiri saboda haka matsaloli na ƙudiri na tauhidi na haƙoƙi da suka shafi addinin Allah da shi Allah to babu kiyasi a ciki hankali bai da fage sai za ka amfani da hankalinka ka gano wani abu da ya shafi Allah ba da wahayi ba babu wannan a musulunci babu wannan a tsarin tafiyar sunna kuma ba za ka zo a gaya maka wani abu da ya shafi ubangiji na ƙudiri ka ce za ka yi kiyasi na wannan abin da a gaya maka da wani abin da ba a gaya ba ka ce shi ma zai shiga cikin aƙida an fahimci gani Su da in ka ɗauki bayanin da wancan da wannan duka hmm. musulunci bai koyi bayan su a yi haka ba in bayani izo daga manzo to ba a gwara shi da wani a ce za a kwatanta ko a musanta maganar manzo da ta wani kuma ba a ɗaukan wani abu da bayani bai zo daga bakin manzo ba ka ce ai yayi kama da irin na manzo shi ma sunna ce in ka dawo bangaren malaman akida kuma duk abin da ya shafi kudiri game da ubangiji ko addinin Allah to tunanin dan adam baya shiga ciki ice zai ce wani abu ba tare da ya samu wahayi da zai gina a kai kuma idan ya samu wahayin ma da zai gina a kai to ba zai ce saboda gini akan wannan wahayin da ya gina a kai ba bari ya gano wani abin da ba a faɗa ba an fahimta to kowanne daga ciki bai da gurbi a addini amma idan ka ɗauki sunna a gurin malaman wato ainihin fikihu dukkan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wanda ba alqur'ani ba to in ya shafi babu halal da haram to a nan kiyasi na shi za a iya baka cewa giya haramun ce ta nassi ka kalli me illar da ta sa aka ce haramun ce saboda akwai ɓannata da dukiya a ciki kuma akwai gurɓata hankali a ciki wannan ya sa ka ce to ai yanzu idan ka kalli wiwi da aya ko hadisi bai zo da maganarta ta ba ita ma ɓannan kuɗin ce kuma tana gurɓata hankali saboda haka hukuncin ta hukuncin jiya to ana kiyasin ka yayi saboda da babi ne na halalci da haramci ba babi ba ne na abin da ya shafi ƙudiri da ana buƙatar ka takaita da abin da ya zo na wahayi an fahimci bayani na yanzu to wannan shine ƙarin bayani akan abin da muka faɗa da ya wuce sai sabon karatu mana ya gaba da cewa wasam'u a ta'atu lil a'imma ko shafi na sha shida wasam'u wa ta'atu lil a'immati sannan ji sauraro da biyayya ga jagorori na musulmi fima yuhibbullah a duk abin da Allah yake so wayar ba kuma ya yarda da shi wannan mana daga cikin matsaloli na aƙida ina daga cikin tsarin koro manzo ka saurari abin da shugabanka cikin shugabanni na musulunci ya faɗa ka ji kuma kai masa biyayya a abubuwan da ya buƙaci a yi biyayya a kai sharaɗin abin ke zama abin da ya faɗa shi shugaban kaji wanda za ka masa biyayya a kai ɗin Allah ya yarda da abu yana son sa an fahimta ko kenan in aka kalli wannan gaba abin da malam yake cewa ina daga cikin matsaloli na ƙudiri a tsarin korwa addinin musulunci ka yadda duk sanda shugabanka ya faɗi abu wanda e daidai da abin da Allah yake so ya yarda da shi to za ka saurari wannan bayani nasa kuma za ka yi masa biyayya a kai wanda idan ka kalli abin bayanin ina cewa duk abin da izo maka wanda Allah yake so manzo yake so ta bakin shugabanka to Allah kai wa biyayya in ka bi shi ba shi ba an fahimta ko sannan mala yake cewa wa man waliyal khilafata wanda duk iwato samu jagoranci wanda aka ɗora shi akan halifanci na al'umma ma'ana shugabantarsu bistima'in nasi alaihi a sakamakon ko a ta dalilin haɗuwar mutane a kan zamantowarsa shugaba wa kuma a bisa yardarsu bihi da shi wannan jagoran suka yadda ya zama masa jagora fa huwa amirul mu'minin to shi ake cewa sarkin mumini shugaban mumini ya cancanci zamantowa shugaban mu'minai sakamakon da yarjewa da amincewa da haɗuwar kan muminan aka zaɓe shi wala ya hillo li ahadin ko to kafin mu shiga nan tun daga gabar wasan wa ta'atu har zuwa nan inda muka tsaya fa huwa khairul mu'minina malamai sukan yi ƙarin bayani da cewa a tsarin koyarwa addinin musulunci ana samun shugabanci ne a ta dalilin haɗuwar al'ummar musulmi a kan shugabantar da ɗaya daga cikinsu wannan hanya ɗaya ke sannan hanya ta biyu shine a samu wato ainihin shugabantarwa daga shugaban da aka nutsu aka aminta da shugabancinsa nan ma ana samun shugabanci ta irin wannan sana wannan na farko da muka fara faɗa haɗuwar al'ummar musulmi akan zamantowar ɗayansu shugaba ba ana nufin sai kowa da kowa ya shigo ciki a'a jigajigansu wakilansu su aminta da wane ya kamata ya zama wa al'ummar musulmi shugaba to saura su ma hukuncin ya shafe su su waɗanda su ake cewa ahalul halli wal aqal masu iya wato kulla nan ma ana samun shugabanci ta irin wannan sana wannan na farko da muka fara faɗa haɗuwar al'ummar musulmi akan zamantowar ɗayansu shugaba ba ana nufin sai kowa da kowa ya shigo ciki a'a jigajigansu wakilansu su aminta da wane ya kamata ya zama wa al'ummar musulmi shugaba to saura su ma hukuncin ya shafe su su waɗanda su ake cewa ahalul halli wal aqal masu iya wato kulla ragama shugabanci da warwarewa ta kama su warware za su iya warware ta kama su daura za su iya daura an gane ko to idan wasu daga ciki kamar da ya faru da na abubakar siddiq sanda manzo ya rasu sai jama'a ta rabu to waye zai zama shugaba mutanen madina suka ce a sami shugaba a cikin ku a sami shugaba a cikin kaga shugabanci zai rabu biyu nan da nan sai abubakar siddiq ya ce a haka ba zai yiwu ba haka ba su manzo ya tafi ya bar mu akan cewar shugabanci na cikin ƙurai shawa bai bar abin cewar ya zama kowa to ƙarshe dai sun suka haɗu akan cewar iya wanda suke nan rukunin da suke nan da suke jigajigai ne suka tafi akan cewar to kawai abin da za a yi tun da kai abubakar siddiq manzo ya aminta ya yadda ka zama shugabanmu a sallah wajen gana da mahalicin to me zai sa mu kasa yadda da kai ka zama shugabanmu a harkokinmu na duniya ka zama shugaba sai kowa ya ce to ya zama shugaba kaga anan haduwar al'ummar musulmi akan ya zama musu shugaba shine ya zama da shi shugaba an fahimta ku to wannan hanya ɗaya daga cikin hanyoyin tabbatar shugabanci a musulunci ba ana nufin kowane gama kare sai ya shigo ba irin yadda ake a ce demokuraɗiyya ba demokuraɗiyya a musulunci irin wannan da ake a ce kowa sai ya shiga zane da wanda ya san ciwon kansa da wanda bai san ciwon kansa da wanda ya san me ya kamata da wanda bai sani ba idan marasa kirki suka rinjaye ku ba yadda kuka iya suka ɗauko watsatse shi zai mutu to musulunci bai ta haka a wanda suka san ciwon kansu suka fahimci rayuwa suka fahimci addini suka san ya kamata to su ake buƙatar tsayar da shugaba saura kuma kowa ya bi an fahimci wannan ɗaya kenan wannan duk da tsarin da ake na zaɓen shugaban shugaban kasa ta rayu wasu mutane musamman dattijai nagartattu sun san addini sun san yau ƙuri'ar da suka yi suka zartar ita kowa zai fi amma aka ce gama gari to 'yan tallar da ke suka fi ku yawa a cikin abu ba yadda kuka kyada wanda suka zaɓo suka su haka na na garba san zuciya su ko biyan bukatar su kawai shi ne to wannan shine na farko salo na biyu shugaban da aka yi masa irin wannan zaɓa ai yadda janku ne amintaccen ku ko musuwarku daga ku da ba wanda ya dace ku ba sai shi kuka ba shi to shi kuma a wannan irin wannan yanayi in ya ce wane ya zama shugaba bayana ana karɓa an fahimta? shine abin da sayyidina abubakar yi shawarci sahabbai cewar shi ina ga in ba ransa zai fi kyau umar yi shugabance su kuma sai aka yi dace su ma ga cewar dama hakan shi ya fi kamata a yi domin sun ce tun manzo yana da rai sukan ware manzo guri guda sai to a cire manzo a aji guri guda a al'ummarsa da muke rayuwa ya fi kuma ce sai baki ya haɗa kan cewa abubakar karatun da wa ya fi kowa sai baki ya haɗa kan umar kaga wannan hangen da i su ma suna kansa dama ka to in shugaba irin wannan hangen i shugabantar da wani ana kan kaga hanya ta biyu ta shugabantar da mutum a musulunci akwai hanya ta uku ita wannan larura take sa a karbe ta wani a cikin al'ummar musulmi irin jayi saura tafi su ƙarfi ya amfani da ƙarfinsa ya kwaci mulki ko ya ɗare a kan mulki ta ƙarfi da ya ce ka gane ko dukiyar ko ƙarfi na jiki da ai mai ƙarfi shine shugaba in aka samu ne ya taso ya fi shi ka da shi shine shugaba a lokacin to idan aka sami irin wannan karfa karfa wani ya hau to ana yi masa biyayya a haƙura da shi a kan a ce ba a yadda ba a zubar da jini a rasa 'yan nutsuwar da ake ita an fahimta ko to akwai shugabantarwa ta irin wannan sala wani tun da ya zama shugaba ga makamai ga jami'an tsaro ga karfi na dukiya mu kuma tunkararsa mai iya saukar da shi ba sauƙi ne da shi a gurin mu to a haƙura a da ci gaba da kamun barayi ana garkamewa ana ɗaukar mataki a kansu a maganta karuwanci a kawar da gidajen shan giya a kawar da guraren ɓannace-ɓannace da a zo a rasa waɗannan kuma a zo a yi ta yaƙi ba a sa rana ƙariya ba mun yadda iya eh. to wannan shine salo na to duk wanda ka samu kanka yana shugabanta ka a cikin waɗannan salo-salo guda uku to wajibi ne ka ji abin da yake faɗa da bai saba Allah ba ka yi biyayya gare shi a abin da ba saban Allah an fahimci yanzu bayani don haka shi da malai yake cewa wasam'u wasa'atu lil a'immati fi ma yuhibbu Allah wa yarda ji da sauraro da biyayya ga shugabanni a abin da Allah yake so yarda da shi dole ne ina daga cikin kudiri na musulunci na imani wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alaihi wanda ya karɓi ragamar shugabanci da halifanci da haɗuwar wato mutane akan shi yafi dacewa da izama wari bihi da yarda su da amincewarsu da shi fa huwa amirul mu'minin shine shugaban musulmi shine gwamnan su shine shugaban kasar su in a gwamna ne suka yi wannan shine gwamnan su in a shugabancin kasa ne shine shugaban kasar su a matsayinsa na kuma sun shugabantar da shi zai iya cewa to newa na minista ko newa ne commissioner ko to haka da yarjewar sa ya cancanta suka ba shi to ba zai ba a ce kuma kowane zaɓe ma kowanne sai an zo an zauna a kansu a ana iya karɓar wannan nazarin nasa da hangen nasa wala ya hillu li ahadin to wannan shine abin muka ci wanda ya gabata kuma wani abin da mala ya faɗa ya gina ne akan faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya kula kuka ba da gaskiya da Allah ku gari da manzancin manzo ku ba Allah ku yi biyayya ga manzo kuma ku bi shugaban to haka kuma manzo yake cewa wanda ya bi wanda ya bi shugabana ya bi ni wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya saba wa shugabana ya saba wanda ya saba mu ya saba wa Allah so da biyayya shugaba biyayya ce ga manzo biyayya ce ga Allah saba wa shugaba saba wa Allah ne saba wa manzo an fahimta ku wala yahillu li ahadin an yabita laylatan bai halatta ga wani musulmi ba ya kwana daidai da dare guda wala yara anna alaihi imaman baya jin cewa bai ganin cewar ina da jagora a musulunci zaman karazibi ta ci barkatai bai halatta ga musulmi kwana da su a sai yana jin cewar shi bai da shugabanci a musulunci kwata-kwata babu shugaba barran kana a fajiran shugaban nan mai bin Allah ne sau da kafa ko ku kan gana dai ne in dai akwai shi shine shugaban ka kai aiki da wannan shugabancin ka karba kai aiki da shi a ta nan muke samun kama yanayin da muke samun kama yanzu a ciki ba yadda muka iya abinda muka taso muka tarar asali sarakuna su suke wakilta al'ummar musulmi akan addini da rayuwa ta yau da kullum da mulki mallaka shigo ciki da kuma fin karfi na arna daga bangaren turawa aka kakkaɓe hannunsu daga komai sai abin da ba a rasa ba a duda haka yanzu za ka tare da yadda rikici ya taso na gonaki ko na gado ana komawa gurinsu su da suke da abubuwan da kuma saniyar waɗanda suke zaune a garuruwan suke wakiltar al'umma ko mai surkukin ƙauye suna cewa wani abu duk da haka a yanzu haka in ana so a buɗe masallacin da za a rika iri, musalla su dai ake koma a can ake samu iri da dama duk da haka yanzu haka idan ana magana ganin wata za a ɗau azumi su dai ake koma an fahimta ko to mutum ba zai zo ce a yi sarakunan gargajiya ne mu ba mu suke wakilta ba duk da a yanzu haka da ake akwai guraren da su suke tsaye ake iya fitar da zakka ta amfanin gona ta dabbobi ta kuɗi da makamantansu an fahimci wannan to ba halatta ga musulmi kwana wani dare ce an shi bai da shugaba a musulunci barran kana abu fashin shugaban nan mai biyayya ne ga Allah sau da kafa duk garin ba mai kirkinsa da binsa ga Allah ko ku kangararre ne ƙaura-ƙaura ne amma dai za a yi sallah ana azumi da shi ina jagoranta al'umma abubuwa kai na addini a to kai da ciwar shugaban ka ne kamar fiye abin da ba saban Allah ba a wannan gaba da abin da yake sanar da mu cewar bai halatta ka fice daga biyayya shugaba dan ina da kangara ko rashin kirki rashin kirkin sa wani abu ne da Allah zai hukunta shi da shi biyayya ka gare shi wani abu ne da aka bautar da kai in ka ƙi masa biyayya da wannan Allah zai kama ka shi kuma ya kama shi da nasa kankara kaga an yi biyu in ka bi shi abin da ba saban Allah ba ka fita ka tsira shi kuma ubangiji a shirye yake da ya maganta maka matsalarsa in yaje ya shi ko kuma kan ma ije isa shi an fahimci wannan rashin gane wannan yake sa mutum idan zama dan tawaye a kai bai ganin girman kowa na shi bai da wakilci an ce mai ce waɗannan 'yan iska su ne shugabannin namu kuma idan ka dawo aka zo aka baje masa wani abin da suke yi ya yi kaɗan ya yi shi da taimaka addinin Allah da ce rayuwar Allah an fahimce na to ya ci gaba da cewa wal hajju wal gazu ma al imami madi tafiya ibadar aikin hajji ziyartar ɗakin Allah da fita yaƙi tare da jagoran al'ummar musulmi al'amari ne mai zarcewa ba a daina shi ba kaka ce a yanzu ba su habbai ba tabi'ai ba wani wanda zai zo mana kururuwa wai a zuwa fita yaƙi musulmi ba wani wanda zai cewa shi shine shugaba na a tafiya aikin hajji na san hanya hanyar tafiye tafiye nan duk ba wacce ban iya ba suna ina nake zuwa dubai suna ina nake zuwa ingila suna ina nake zuwa america sai da za aikin aiki hajji cin wani shugabanci filgirin filgirin din wa haka zaka joniya wannan to ba haka bane jagorancin tafiya ibadar aikin hajji da jagorancin fita yaki tare da shugaba hukunci ne mai zarcewa a musulunci har Allah ya tashi kiyamarsa ashe da ake amir alhaji ba sabon abu ne ko za mu ji ana ta yi wannan shekarar wani ne amir alhaji wata shekarar wani ne amir alhaji ina da asali amma a sa wanda ya san abin da ke don ya ba da wakilcin a wannan abin da aka dora shi ka ɗauki matsoraci ka sa ka ce shi ne kwamandan yaki ba inda za a kuka ɗauki jahili da ibada ka ci shi ne amirul hajji za a yi kwakiyariya an fahimta a inda matsala take iya faruwa wa salatul juma'ati khalfahum ja'iza yin sallar juma'a a bayan shugabannin musulmi halal kaka ce ai yana laifi kaza kai ba za ka bi sa wani ma za ka je in ya tashi ana maganar wani shugaba sai ɗauko abin da ya taɓa yi tun yarinta tun ƙuruci ya ɓarawa akuya ɓarawa akuya har yanzu ta sha sata iki har yanzu in aka ce mutum ya laifi ba zai taɓa zama na kirki ba waye zai sha an fahimta ko to ana biyayya ta bin sa jagorancin sallah ba za ka la'akari cewa a tun da bai da kirki ba yana da laifi kaza ko ya taɓa yin kaza ko yanzu haka bai kaza ba ka ce ba za ka yi a ana ka duk da kasancewarsu masu sabo to nemi musu biyayya a fi sallah a bayansu wa yusalli ba'daha sitta raka'ati kuma musulmi zai iya yin sallah ta nafila bayan idar da sallar juma'a raka'a shida wannan shine abin da yake gairul mashhur a mazhabar hanabila mazhabar imam ahmad bin hanbal suna ganin cewa duk da ba mashhur magana ba ce za ka iya yin raka a shida bayan gama juma biyu kai sallama biyu kai sallama biyu kai sallama amma mashahuriyar magana a cikin mazhabar su shine raka'a hudu kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama to amma abin da yake akwai cewar babu wata madogara cewar juma'a tana da wata sunna ta nafila mai biyo bayanta in ba abin da aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana komawa gida bayan gama juma'a yi nafila a gida ai mun karanta da koko cikin umdatul ahkam to in wannan kai shine yafi zama bayani mafi karfi amma za a wasu a cikin masallacin ana ta kekketar sallar sun tashi suna yi eh, mafi dacewa shi ne kai a gida kwan kai a masallaci yafsilu bayna kulli raka'atayn zai raba tsakanin kowace a biyu ma'ana in yi a biyu sallama in yi a biyu sallama a haka zai ba shi dan gaba ɗaya su ba hmm. haka za kala ahmad bin hanbal haka imam ahmad bin hanbal yace wal khilafatu fi quraish jagorancin al'ummar musulmi a matsayin halifa na manzo mai wakiltar manzo akan al'ummar musulmi a ƙuraishawa ike kasance muddin akwai waɗanda suka cancanci zama shugabannin musulmi a cikinsu akwai wanda yake ba ƙuraishi akwai kuma sauran ba ƙuraisha ba ne ba ƙuraishi ne fi cancanta da abu dogaro da hadisin manzo da yake cewa al'a'immatu min quraish jagororin musulunci daga quraishawa ake san su kamar da hadisi ne ingantacce imam ahmad da wasu da sarrafa shi ila an yanzila isa ibn maryam daga nan har zuwa annabi isa dan maryam ya bayyana isauka daga sama kaga wannan yana cewa har zuwa alkiyama ta taho karewa to da lokacin da ya bayyana ina daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama shi annabi saukowarsa amma in ba a samu wani wanda yake ba shi ba aka samu wanda ya cancanta ana samu amma inda shi shi ya fi cancanta akan waninsa wa man kharaja ala imani ko wanda wato ainihin ya fice daga biyayyar wani shugaba ya yi tawaye daga biyayyar wani shugaba min a immatul muslimina daga shugabannin musulmi fa huwa khariji wannan ba khawariji yan a fice daga biyayya yan tawaye ya zama dan tawaye wa qad shaqqa asal muslimina ya tsaga sandar musulmi sanda idan tana a haɗe a nenayenta a turanta ta fi kwari da ƙarfi ta fi yin abin da ake so yayin da ka tsaga ta a tsakiya to yanzu za ta bushe in tana tsayyanta da wuri kuma yanzu za ta karye da wuri fiye da a ce tana a mulmulanta sai aka kwatanta haɗin kan musulmi da biyayya su ga shugabanci da turariyar sanda da ba a tsaga ta da zara aka samu ne ta waye to ya ɗauko sanan dara wannan haɗin ya mai da sandar musulmi rauna. an fahimta ko to shine yake cewa wanda ya fice daga biyayyar shugaba ya zama ɗan tawaye kuma ya tsara wato sandar musulmi ta haɗin kai wa khalafa al'athara kuma ya saba wa abinda da izo na dalilai daga manzo akan cewar lalle a yi biyayya ga shugaba wa maitatu wa mitatuhu mutuwar irin wannan bawa mai ficewa daga shugabancin shugaba da ƙin biyayya mitatun jahiliya irin mutuwar maguzanci ce maguza wanda aka sani kafin zuwa musulunci da kowa ike zaman kansa ake rayuwar ta ci barkata yana jin ba wanda ya sai sa shi ko ya hana shi to wanda ya ɗauki wannan salon shi ma ya yi mutuwar irin maguzawa amma ba ana nufin ya rikide ya zama arne ba an fahimta ko yawa wala ya hillu ƙetalu as bai halatta a yaƙi jagoran musulmi ba sarkin musulunci wal khuruju alaihi kuma bai halatta a fice daga yi masa biyayya ba wa in jaru ko da ku shugabannin musulmin sun yi zalunci yin zaluncin su bai halatta a yi masa biyayya a abin da ba saban Allah ba yin zaluncin su bai sa a fice daga karkashin shugabancinsu wa zalika liqawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama li abi haka kuwa ya samo asali daga faɗar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga Abu Zar isbir kai Abu Zar kai haƙuri ga biyayya shugabanni wa in kana abdan habashiyan koda wanda ke shugabanta ka ne ba habashi kaga maganar Quraishi da ice shugabanci a Quraishawa yake to da za a rasa ba Quraishi a ɗauko bawa na habasha a shugabantar maka ka yi haƙuri ka bi shi an fahimta? wa helil an ansari da kuma faɗar da igaya wa mutanen madina shi manzo da cewar da i da mutanen madina isbiru ku mutanen madina ku yi haƙuri ku yi biyayya ga shugabanni hatta talqauni alal haudi har ku haɗu da ni a tafki na ranar alkiyar to duka waɗannan hadisan da waccan da iga bata da wannan gashi nan mun ga su kuka sai bayanin tabbacin su na farko imam muslim ya rawace shi amma lafazin imam muslim inna khalili awsani an a wa ati'a wa in kana abdan mujadda al atraf in kana abdan mujadda al atraf cewar ba daɗi na annabi muhammad ya min wasici da in saurari bayanin shugaba kuma in yi masa biyayya ko da bawa ne mai yankakken gabbai aje hannunsa ɗaya ne ƙafarsa ɗangalawa ike hancinsa ma mai irin darawan nan ne lebansa a yage aje duk haka halittarsa ba kyan gani to ko shi ne ka bi shi a abin da faɗa abin da isa muddin ba saɓon Allah ba to isa ka ƙasa kuma kuna wannan ake cewa shi kuma hadisin da ake bai da wannan imam al-bukhari ya rawace shi a gurare daban shi ma imam muslim ya rawace shi sai ci gaba da cewa wa laysa min as-sunnati qitalu sultan bai cikin kudiri na musulunci ingantacce bai cikin koyarwa ta addinin musulunci yaƙar shugaba fa inna fihi fasadad dini wa duniya haƙiƙa a yaƙar shugaba akwai ɓannata addini da rayuwar yau da kullum mu yanzu ga naune ba ciyau ba abin da ya faru da wato ainihin ko yake faruwa da siriya da da aka yarda a bi shugaban da yake shugabanta suna zaune lafiya za ka je masallaci cikin gwajin hankali ka dawo za ka fita kasuwancinka cikin daɗin rai ka dawo yanzu da ake ta fafata yaƙi a cikin fargaba kake inda kake kasuwanci tsoro kake a jefo bam ita shi da kai inda kake sallar tsoro kake a jefo bam ita shi da kai kana tafi kana tsoron wanda kuke hulɗa yau da kullum ko shi ma yana cikin wanda za a haɗa baki da shi a cutar da kai addinin baka sake kayi ba kasuwancin baka sake kayi to haka ɗabi'ar faɗa da shugaba take jawo ka rasa addinin ɗan abin da kake iya yi a hana ka kuma ka rasa abin da za ka je ka nemo ka cin yau da kullum tashin hankali ta ko'ina sau da to a nan malam ina ga mana haɗarin shugaban eh, fuskantar shugaba da kasa ta faɗa da shi cewar wannan sanadi ne dalili ne na faruwar ɓacin al'amuran yau da kullum na duniya kuma dalili ne na gurɓata al'amuran da aka saba gudanarwa na addini da haka haƙuri ya kama waɗanda ake shugabanta da waɗanda suke shugabanta su akan abin da za su iya gani tattare da su na kurakurai in dai an fi ƙarfin majoratin abubuwa suna iya samuwa to yi haƙuri ka taya da addu'a da shawara da biyayya har a kai ga gyara wasu abubuwan da ba a gyara ba ko kuma ɓannar ta tsaya iya haka kan wata ta an fahimci bayani ya ci gaba da cewa wa ya qitalul khawarij ya halatta a yaƙi 'yan tawaye masu ficewa daga biyayyar shugaba da faɗa da shi Iza arabu lil musulmi amma idan suka bujuro wa musulmai idan suka farma sauran al'ummar musulmi dan tawaye ita ita to lokaci da zai yaki sauran musulmi duk munafikai ne to ka a saurara masa a yaƙe shi fi anfusihim ya zama yana farma rayukansu ina kama musulmi na kashe idan da rika turawa malamai test farkon magana rikicin boko haram muna sana da kai munafiki muna nan zuwa kanka wani a wasiƙa wani a test ɗin waya haka to wannan ya saba kwarwa addinin musulmi a ce duk waɗanda kuke tare da su kai ma wani baka samu fahimta addinin ba sai ta dalilin ma bayanin yanzu kuma ka da shi cikin munafukai kake ga lokaci yana a kashe shi to haɗari ne babba wani sannan bayan haka kuma wa amwalihim suna kuma farma dukiyoyin musulmi suka kai ga suna cewa ai dukiyar duk wanda bai shigo cikin tafiyar mu ba halal ce an samu a ci ganima ce a to ba za a kyale su a bira musu ido Allah ta ci gaba wa ahalihi kuma suka farma musulmi a game da iyalansu in kun kama matansu ku rike ganimar yaƙi ce to wanda suka zo suna faɗa irin wannan ba za a saurara musu walaysa lahu idza faraquhu an yatluba bai halatta ga jagoran musulmi ya rika bin waɗanda suka ƙyale shi daga cikin 'yan tawaye suka zubar da makamansu ya ce a ji a tsuntsunto su duk a tattare masa su a kai su kirkir kuma to ai sun watsar da makami sun nadama sun nuna sun dena, to ba a cewa kuma sai an yi musu tatas ba za ka iya kawar da barna a ƙasa kwata-kwata ba allah da yaka bai tsara haka sai da barna kake sanin daɗin gyara ya tsara akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai masu biyayya akwai kangararru ba za ka iya rasa da su kwata-kwata ba to ba a so ka bibi wanda yake ya zubar da makamai cikin 'yan tawaye ya kyale ka wala heza ala jarihihim kuma ba zai ƙarasa wanda irau ne daga cikinsu ba ba a cewa duk wanda kuka tare ya abin ku karasa shi in kun tare da wanda ya karye ko kuma an cin masa ya ci da ka ya yi rauni to kan ku saura ku karasa shi ba a haka ba a karasa wanda ya rauni daga cikin hawari don ba faɗan arne da musulmi ba faɗan musulmi da musulmin da ya samu kuskuren fahimta da gurɓatar tunani wala ya akhudu fai'ahu kuma ba zai rike wani abu nasu na amfani da suka gudu suka bari a matsayin ya samu gani ba a'a da za su tuba su to ku zo ku karɓi kayi kayi ba shi babar ɗinsa wannan a bashi motarsa yawwa abin da suka gudu suka bari kayan amfanin su da suka bari wala ya ƙutula asirahum ko ba zai kashe ribataccen su ba an kama wani lafiya lau da ransa da komai ba rauni ba komai a matsayin ribataccen yaki to ba za a ci shi kenan wannan duk kujera su abin dige ba ba a an fahimta saban abin da ya faru da mu ta kama su ana kakkashewa kuma wannan yake sa su ce to su masu sun ɗau fansa ko a gaba ranar ƙariya haka to kaga wannan yadda ake tafi da abin in baka karatu irin wannan ba in ana abin sai ka ganin cewa kai ba a kyauta a wani abin da kuma shine shari'a ta ce a wani abin kuma sai ga cewa ai kai an ma daidai ko ba shine daidan ba a shari'a an fahimta ko sai kai ilimin waɗannan abubuwan sai ka iya samun mafita kaga da duk mun karanta waɗannan kafin wani abin faru kawai sai ka ganin a shafin na sha kaza ga abin da a shafi na kaza kaza ne sai ka zama kai malami ba sai ka tafi neman fatawa ba abin ka iya ka yawwa ka gane ko to a wannan kokarin da kake na kama sun ana treatment su kuma daga lokaci lokaci ana zuwa ana gamsar da su sai ka samu kara samun karfi a tare da su ka ciyo su to mu abin da muke so da ku ku fahimce mu sauka da kan wani tsari. ba fatan mu mun kare muku karfi mu kare da mu mun fi so ku je wa Allah kuna yardattu a gurin sa mu ba mu je masa muna yardattu ba burin mu ku je masa da laifi ba ko kuma ku burin ku a ce mu mu je masa da laifi kudanan yan uwan mu ne musulmi ba wai wasu bane daban amma akwai kurakurai a tafiya to an gamsar da su kamar yadda sai da Abdullahi dan Abbas Ali bin Abi Talib Allah ya dan da rahama ya tura shi je gana da khawarija ya taho da kusan fiye da rabin su eh, to haka yake idan ka kore wa mutum hujja to ka sa wanda yake tare da shi ya bashi wanda kuma bai bashi ba ka jefa maka kwanto na kwarin gwiwar da yake da shi ya rabu to duk wanda ka masa irin wannan ka fahimtar da jama'a kan to sauran wanda ba su bi shi ba ba za su shiga ba na ciki kuma za su rika ficewa to ta irin wannan kafin nasara da kanaba akan a ce bari ka murkushe a garin ka murkushe din in ya samu ganaba a kanka to kashin ka ya bushe in kuma kai ganaba a kansa to kuma ba za ka iya ƙara da shi karkar ba a wanda za su yi maka gum amma ta ciki na ciki ba wani lokaci za su sake karfi kaga ba rana kare fada to sannan mala ya ci gaba da cewa wala tuba'u mudbirau kada ya bi bayan wanda ya ruga a guje daga cikin mudbir wanda ya bada baya an zana babata ya ce kai warin kai da takuna ba za mu iya musu ba to tunda ya gudu to ya ji tsoro a bashi ruwan maɗaci ga masa ta yara kawai kakace sai ka ƙare ma gudu ka ga bayansa ba a yi musu to kaga ga wannan ilimin yadda za ka mu'amalci ɗan tawaye su shugabanni ya kamata su zama suna da ilimin wannan gama gari ma su zama suna da ilimin wannan yadda wanda yake gama gari ba zai fada cikin tawayen ba wanda yake da basira da ilimi kuma cikin shugabanni ba zai mu'amalance su mu'amalar da bata kamata to shin wannan kuma zai zama cikin bangaren tawaye ko ku babin tarbiyya ne da ladabarwa a kamar yaro ya zo makaranta ya gaya makar ana dukan lafi juya a cikin akwai masu da tura eh ai wannan ba shi ne babin da muke magana a kai na farko shi akwai kuruciya ta yarinta a tare da shi wannan kuma kana mu'amala da magidanci manya ma wanda suka sani sannan kuma shi ba wai ya yi wannan gudun gudun ficewa daga biyayya ba a salansa a gudun iran hukuncin da zai same shi na laifin da kuma kai laifin da da'i kana babin mai tarbiyyantarwa da ladabtarwa ne ba babin mai ƙurewa mutum da ɗaukan fansa ba ne aka an fahimta? to da ka in ka kalli ce to in ya gudu ya rasa duk abin da za a yi a ranar illa sai ta fi ya zo a hukunta shi a bashi ya zauna aji ya karu da abin da za a yi bayan zamansa kaga nan ba za shi a kyale shi ba a ji a zo da shi shi ya fi a ayar lokacin da ka tura su ai turawa ce ta kai kasan da ka tura su za su tafi adadin da ka tasa kasan an yi wani abu da su da kuma mai zai biyo ba a nan za ka iya fulani ɗaya za su ƙaru da abin da aka yi ba sa da kai kasan kai ne ka sa su su wannan aiki ba za ka yadda za a ce su rasa ba shi ma ya rasa in aka haka kuma ya zama an gudu ba a sai zama illa za a su da magana da muke wanda misali ita waye yake ganin kai da kake kan abin da kake kai ba a kan daidai kake ba shi ne ya fi ka kusa da Allah da bin abin da ake so a addini wanda yake a haka an ka kalli masu boko haram irin fahimtar ta same suke suna ganin su ne suke kan daidai sauran al'umma ba a daidai suke ba ko wanda yake shi'a ji yake shi ne ya rike tushe bangaren ahalul baiti ba a kai shi san su ba sauran jama'ar a kan ba daidai suke ba ko wanda yake jin cewa a'a shi ba zale ne ko ash'ari ne shi ne yake jin yana kan daidai sauran al'umma ba a kan daidai suke ba suna dangana wa Allah abin da bai kamata su danganta masa kaga duk magana ta kaucewa abin da yake maslaha da daidai a addini yake haifar da wannan to shi sa malamai suke cewa a babin ko ka ce masa kafiri ko ka mu'amalance shi mu'amalar kafiri sai idan ka kare masa duk wata hujja ta kamata isa ne ya tubure ya ja sannan kuma ka kalle shi ba wasu abubuwa da suke hana mutum fahimtar hujja da suka dabaibaye shi mawane sannan sai ka shi mu'amalar da za ka iya wanda ike makafiri ai kamar Allah cewa yi wa in ta'ifata ne minal mu'mini na ko fa aslihu ma sai ce min fa in baga ihdahuma fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amri wanda duk suka wato wuce gona da iri suka kangare a yaƙe su har a dawo da su zuwa ga al'amarin Allah to a nan yaƙin in suna nan akan turba ta musulunci yan wasu abubuwa da suka kuskurewa fahimtarsa kuma ba su kai ga su kafarta su ba abu? to yaƙarsu da aka ce yaƙar hujja da tursasa su abu ƙarfinsu daga cewa ba za su iya ja da hukuma ba za a yi musu in suka risina to sai kuma ɗora su akan titi? in ka iya fin ƙarfinsu kuma nasu ba ta iya fitowa fili ba ko da da wani abu a ransu to kai dama ba ɗora maka maganta abin da yake cikin zuciya ba na fili aka ce ka fi to kamar wannan na shi'anci da kake magana za ka ci gaba da bayanin abin da suke kai na shi'ancin ka fito da shi balo-balo ka nuna illarsa da barnarsa don wanda bai shiga ba kai shiga kuma don ka ciyo na ciki ya fito idan kana da shugabanci suka yi karfin suke yin cewa su za su juya daula su kafa wacce suke kan abin da suke kai na ba daidai ba to nan ba za ka saurara musu in a ta dalilin wannan ya kai ga an rasa rayukan wasu ba kai laifi ba saboda rashin tsiraru don majority su rayu a bisa abin da shi Allah yake so ne ya fi zama daidai kawar da karamar barna don a kawar da babbar barna don wato a haƙura da karama ka gane babbar barna a ce kowa ya halaka to iya su su halaka sauran su tsira shi ya fi zama daidai wata da nake wata magana cewa wanda ya kafa cewa hmm. wanda ya kafa cewa daya wanda ya kafa cewa abu hmm. su yake sun kallon hawa shi ko ko sun je ah, ina zuwa wata nukuda ah, yake cewa da muke kafa nukuda daya a duniya ya kafurce gaba ɗaya wasu gaba ɗaya wannan sai aka samu mutane da wanda cewa qur'ani a halitta Allah ko kuma su kafurce su faɗe daga cikin ko kuma wani to mala nan burki sai aka zo aka yi suka fito kuma suka ci gurin kuwa sai da hakan suka da daga rage fiye su mala nan idan aka ci karfin su ana da matsayin cewa idan suka wasu za su gaba da yaɗa wani haƙi a matsayin ka na hukuma za ka iya wato bincika karfin su ko ina suka shiga a fito da su a tsatsare su a hana saka da rika tsakiya da wani yawwa to a ka kamar da kake faɗa shi a kokarin za ka yi na ka tsare su in ka killace su a wani guri ka gane kuma ɗauka a ce kurkuku shi ma kurkukun naka zai cika ko zai cika to idan ya cika kuma duk mai laifin da ka kawo inda dai ba nasu za ka musu daban ba to in ka sa shi a cikinsu ka kawo musu ari ka fahimta ko shi sai ka kalli abin idan yin zamanto cewa za ka iya killace su a wani guri a rika zaman fafatawa ta hujja cito abin da nake so da ku wannan tattare ku da ni ba nufi na karar da ku kashe ku na fi so mu fahimci juna da ku tafiyar mu ta ƙara ƙarfi musulunci ya samu goyon bayan da if wanda yake da shi sai ka zama ɗauko zaratan malamai kokakku masana addini da rayuwa sai ka zaunar da su sai ka ɗauko wanda suke jin su ne ƙola a cikinsu sai ka zaunar da su me abin da ya sa ku kuke wannan abu ko me abin da kuka gino a kai sai su ɗauko abu ɗaya sai su faɗi dalilan da suke ga shi ne ya sa saka to inda shubuha a ciki sai a yi kakab da shubuha a fata-fata da ita a kafa hujjar da ba ta tunkuɗu ba sai ce a nan kuna ga da hujja ko babu har daga cikin su su yi itirafi ce a gaskiya an fi mu hujja min yadda tito a aje wannan yanzu wannan a cikin ku duk wanda ibi abin da kuke kai da magana ce ta taurin kai ko ce eh taurin kai kafiya ce ko eh kafiya ce to shi kenan sai a ajiye wani sai a ɗauko wani abu in aka yi wannan bayanan ana yi ana ɗauka da bidiyo wanda za ka ga hoton masu yin da kuma murya wanda za ka ji masu in aka yi wannan aka yi musu karkab a hujjoji to a ɗauko a samu wani lokaci a samu wani gidan rediyo da yake faɗaɗa ko ina za a ci a sa jama'a su tattauna da aka yi da ƙare ƙarfin hujjar wanda yake jina da hujjar da aka yi to ka cewa wanda duk baya ciki ka ishi saboda ba abin yi ba ne ka cewa na ciki ya fito to in kai haka kana iya cewa to yanzu zan sake ku a matsayin yafiya na abin da kuka yi kada mu sake jin irin wannan ya taso to in kai musu rike su na wannan lokacin da za a yi irin wannan ba laifi amma rike su na dindindin to za ka rasa gurin aji mai laifi so da ka cika gurin ajiye masu laifin da su kuma in ba gamsar da su kai ba a har kullum suna jin zalunta su kake sannan kuma wasu ma da suke wacce suke kawai kafin karfi aka nuna musu ka fahimta ko to ne abin da ya kamata in za ka bi irin wannan sannan ba yafi amma kare karfin ka ce ka kashe to za ka zo ka samu kanka za ka ce eh ai a musulunci ma ba a ce ka kashe mata ba in ba wacce ta fito free falo kamar maza tana yakar musulmi ko ba a ce ka kashe yara ba to kuma an yi rashin sa'a ƴaƴansu sun ga musu iyayensu da aka kashe su ga akan abin da suke kai matansu sun gamsu su da abin da suke ko karfin su aka fi ta tana nan ɗanta za ta ci gaba da ɗora shi akan abin da take kai ana nan zuwa lokaci za a sake samun tasowar wannan a da an yi abu mai kama da wannan bangaren tatsi ne shi ma irin salon da aka bi kenan waɗanda ba a ci masu ba suka fantsama wasu suka yi Nijar wasu suka yi Kamaru wasu suka yi Togo wasu suka yi kaza wasu kuma a Najeriya suka shiga ƙauyukan ƙayau

kuma kaga ko da su da shi an eh, na ne nake cewa a babin kafirta ɗaiɗaiku ko wasu rukuni ka ɗauki hukuncin zartar da kafirci kai musu mu'amala irin ta kafirai shi ne ake gaya maka sai ka karin musu da hujja kuma sannan ka kautar da dukkan wani abu da ake da alaƙa da shubuha a tare da su ko kuma mawane to sai ka ma'awalci su ma'amala kafirai kuma kana kan daidai yawwa to ka san me ke faruwa abin da ake yi galibi mu'ayyar abin da muke ya imu imu ku kuma ƙasa shugabanci galibi baya shigowa ciki kwata-kwata ka fahimta ni ina musulmi farar hula mara mukami mara shugabanci zan iya tunkarar wani ɗan shi'a farar hula mara mukami mara shugabanci mu fafata amma shugabanni da jagoranci kawai ɗan kallo ne ka fahimta to ɗaukan hukuncin ya cancanci kisa ya cancanta a kafirci ba na farar hula to in baka gane wannan ba to shine sai ka je ka ya kai za ka iya wani abu na abin da zai fahimci gaskiya in an dace falilala ba a dace ba ka yi abin da za ka iya amma shugabanci ne idan ya shigo cikin tafiyar shi ne zai iya haɗa tafiyar zaman da na ce za a iya yi kuma iya ɗaukan mataki akan wanda ya zo daga baya zai warware abin da aka yi amma in ba shugabanci a ciki to ba za ka cimma irin wannan manufar mu kuma tsarin zamantakewar mu an ce kowa ije ya ci karansa babu baka idan eh, addinin da ya zaɓa wa kansa in dai ba zai faɗa da hukuma ba shi ne abin da ba gane ta amma in dai za ka nemi kujerar mulki ko ka fi kowa tsantseni da bin tsarin Allah to za a kau da kai ba aikin ka bane aiki ne na shugabanci amma kai na aka aikin wannan abin da yanzu muke yi ka karatu ka fanci da ka sa gaba kuma ka fanci za ka iya tsamo wanda ya kauce wa Allah ya sa karatu. Na samu dace. Wannan

Farto kuma rabansa dutse idan aka zo ga mutum da matarsa wani ya biya bukatar sha'awa da ita sai ike jin cewar ai wannan matar ɗan da take da shi nasa gashi nan ma yayyo kamar ko wani abu mai kama da haka ka gane na wanda ba miji ba ke jin cewa shi wannan dan na matan nan nasu to a musulunci ba za a bashi tunda an san tana da miji ita kuma an san matan wani ce to abin da musulunci ya sani matar da take da miji in ta samu da na ita da mijinta mijinta ba zai kore wa kansa dan ba sai da hujja ita ba za ta kore wa mijinta ɗansa ba sai da hujja wanda kuma duk zo yake tutiyar dan da wani mutum yake auren babarsa to magana ce ta bai isa ba dan ba a san shi da wannan matar ba wani aka sani da ita in ko yace na sani to ba za a bashi ba a shari'anci kuma in ya tabbata cewa su ai saboda ya sadu da ita to ya tabbata wa kansa zina rabansa dutse in ya taɓa yin aure idan bai taɓa aure ba bulala kamar yanzu abin da yake faruwa wata za ka tarar tana budurwa ta ɗauki salon watsewa tana sauraron maza suna saduwa da ita wani kuma ya zo ya aure ta a cikin wanda suke zuwa gurinta wata shida wata bakwai ta haihu wanda yake auren ta tunanin cewar anya kuɗin nan nasa ne ja za ka ce ba naka bane ban kai ne mijinta to ai da kafin aure ta ta yi watsewa ah, to me yake sanar da kai cewar wannan din na watsewa ne ba naka ba ba an samu watannin za a iya samun naka ciki saboda ka ɗa naka ne da kai da matarka in kana so ka kore wa kanka shi to sai ku zo ku yi li'ani a yi ne ne kuma karanta ba ka da tabbas ba naka ba aka duk wannan wannan kofar in aka bude ta a tsarin musulunci ba za ta yi wa kowa kyau ba ka fahimta ai yanzu ana duba jininka a gaɓo ne a duba na a ga o ne kuma ba dangi na ba su da alaka da dangin ka dangin ka ba su da alaka da ko ko ana ka a tsara a ne na wana ma a da kasa da gari da kala da waye a dangin kwata-kwata ba irin namu me yasa aka samu dacen ajinin ka haka ta fahimta ko to da shi shari'a ita ta ba wa wannan abin karfi ba kuma yanzu aka zo ka da wani akwai mutumin da yi wa babanmu dinki yaran babanmu an kashi makarantar allo da asali daga iyaye wata mata ta zo ta gan shi ta kume shi wani ashe allah ya da rabon zanganka <laughs> ta ɗanta ya bata? yace gaskiya ke ba ba ta ba shi ya san baba su ta haife shi aka ce ai ba yin kanka ba ne, yaro ba yin kanka ba ne.' ai tazarar da aka samu ta ci ta yi haka aka kinkima aka tafi gurin malamin su na makaranta da kukanta fa ta taga Kamar kamannin komai ya mata ko ba su da alaka ta dangi ko ta gari da shi aka je shi ya san babas ya san babansa shi da ma bai tashi hankali shi magana ce ta zai gudu gudu ita kuma ce take bayan kansa bane an juya mata haka aka yi sai da aka tashi aka tafi su wurin babas da babansa ta gansu aka ce waɗanda su ne iyayensa shi ma ya ce waɗanda su ne babanninsa kuma an san san da aka haife shi akwai waɗanda suka suna nan da ransu ba su mutu ba suka rene shi shi na guri kaza ka fahimta ku to da a ce za a biya wa irin wannan harkar kamannin to wani zai rike dan wani a matsayin nasa na akwai yarinyar da na koyar wata yarinya na tare ta salamatu akwai 'ya'yan yayata da muke uwa ɗaya uba ɗaya akwai ɗaya daga ciki za ka ce tsaga su biyu aka aka ware wannan da wannan kamar ɗan tagwaye amma ni na san bamu da alaka ko ta kusa ko ta nesa da ita amma duk da zo ajin su ko ina jin kamar ina ganin ɗan yaya ta to aka ce za a bi irin wannan to za a yi kwakyari um, hadisin da annabi sallama ke cewa idan mutum ya ari duruwa akan daga yanzu na aiki da kwana bakwai hmm. mala ana samun kuma mutum da ke aure biyu a rana da ya aure budurwa to wadda ta fara tarewa in a rana ɗaya ne wadda ta tare da ala wata da wata da ala to wadda ya fara kwana da ita zai kwana ɗakin ta san kwana bakwai ma'ana aure ne duka sabu eh. duka yan mata eh. ko eh. to kaga anan ba maganar ya auri bazawa ya auri budurwa akan bazawa ko akan tsohuwar mata magana ta ya auri yan mata duka to tun da an ce da shi ya kwana bakwai a gurin budurwa ko to shi Tun da Allah ya kawo ki ke ma Allah ya kawo ki duk kun zo min ke kin zo da la'asar ita ko wani an shigo da ita da makaraba ko an kawo wannan da safe wannan an kawo ta da yamma duk rana kuka shigo gidan kuma duka mata na ne tunda an ce in yi bakwai to zan yi bakwai ana in yi bakwai ana wannan da jira kufan wata sannan kuma mu zo mai rabon kwana dole za a sama abin da zai bambanta ko ta riga zuwa ko kuma a fara ai magana ba ta rigan ba ce ka gane duka yan mata ne ka auro duka budurwa ce kowace su tun ana maganar matakka da ta san rayuwar aure kuke biyan bukatar sha'awa da ita ita ai ba sabuwa bace a sai ka zo da wacce take sabuwa a ciki kuma galibi budurwa aureta budurcin ta bai kau ba kuma za ta zo ta shiga wani abu sabu fefan rayuwar da ba irin su ta saba ba to ba abu ne na kai gaggawa wajen kawar da budurcin nan ba in ta kama ma a ranar farko haka ta cin ba cimma ba kana dama ta gobe kana dama ta jibi in kuma a an kai ga ya kau to a wannan kwanakin da za a in a farko saboda wurin zai zubar da jini ko kawar da wannan buzurci zai sa yanayin samun daɗin kwanciyar sha'awa ba lalle ta same shi ba a karan farko amma madina aka samu yan kwanaki biyu uku zuwa sati za kuma ta kuma zarga jin ta cewa eh in tana rayuwa aure tana jin abin da masu biyan bukatar sha'awa take ji a kota hikima da Allah ya da wani abu da ke cikin wani to kaga dukkansu duk ka auro su a matsayin sabon babi to ba wacce take da wancan maganar rigayen a cikinsu da za a ce ita ta san wannan rayuwa duka sababbi ne to in sun aminta tunda duk sababbi ne za ka yi rabon kwana ka kwana biyu a nan ka kwana biyu a nan shari'a ba za ta ci da mai ne. duk da sababbi ko yau ka gane a'a to kin ga an ce in budurwa ce kwana bakwai to ku duk budurwa kuka shigo zan miki bakwai ki ke ma miki bakwai tunda wacce ta fara zuwa ki yadda Allah ya shugabantar da ita akan ki ita ta fara zuwa ita ce farkon matata a cikin gida saboda haka san fara mata sannan in miki bakwai ko ke ki yadda ki ci girma na baki shugabancin tunda ke kika fara zuwa amma zama shugaba mai wato ainihin kula da wanda yake kasa da shi da rusuna masa da tausaya masa bar ta mata kwana bakwai ke kuma da ai ya danganta da irin koyarwar da ka tsora su a kai da kuma tsayawar da kai musamman a wani lokacin da suke duk sababbi shekarar ta nawa ba ta san namijin ba sai dai tunanin za ta iya maka wannan haƙurin muka gamsar da ita ke magana fa auren da muka yi aure ne na kauna ne daga cikin hikimar auren biyayya ka jagora ni kuma Allah ya shigo wata dinni akan kasa kasa lafiya da Allah